بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الحمد لله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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا ان اجسادكم على النار لا تقوى عباد الله هناك عظماء كثيرون يقرأ الناس في حياتهم ليقفوا على عناصر النبوغ فيها وليتابعوا بايجاد مسالكها في الحياة إلا أن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصر دونها عظمة كل كل عظيم فهي ممثلة في شخصه وخلقه ودينه بل إن عباكرة الأرض تلاشوا في سناء وآثارهم تضاعف تربي القلوب مودة وتآزرت في صحبة ووئام في السيرة النبوية ما يجده المسلم من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وعاداب وأخلاق إن السيرة النبوية حين تعرض صحيحة مشوقة تتخذ من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ومن أفعاله وأقواله شعلة هداية لتؤصل القيم التي تهدمت والفضائل التي تحطمت تحولت سيرته صلى الله عليه وسلم قصة تتلى ومدائح بها يتغنى taraku lubab wattaku bilmadahiri washakliyat bal talahatu lansuru ahyanan biakhlaq lgharb warifati mabadiihi wasunuwi adabe bainama yatakasaru lqalam wayakutu saut masirati rasulillahi sal llahu alaihi wasallam walati tashiu khuluqan la yubara وحين نقلب صفحات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نرى أنه ما جاء متغطرسا مستعبدا ولا متكبرا مستبدا إنما جاء زاهدا متواضعا يخشع في طاعة الله ويسمع لصدره أزيز كأزيز عقل القوم يواسي أفكارهم حمل الكل ووسع الكل مسح دمع الباكين أخذ بأيدي المحرومين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله شدة الابتلاء بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا لقد دعا نوح عليه السلام على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت مثلها علينا لهلكنا عن آخرنا هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والنجوى بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعانوهن على لقد دعانوهن عليه لدعوت بمثلها علينا لهلكنا عن آخرنا فقد وطئ زهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون bayan Allah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ina salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau muna hudu ga watan rabi'ul awwal watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muka daya kamata kudubar mu a yau ta yi tsokaci a kan abin da ya shafi wannan manzo mai girma mai daraja wanda allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi zuwa ga al'umma sannan mu jawo hankali akan waɗansu abubuwa na bidi'a da waɗansu bayan Allah suke aikatawa musamman a cikin wannan wata mai albarka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kowa da komai tsira da aminci sun tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shakka idan ana maganar manyan mutane a duniya idan ana maganar mutane waɗanda suka yi bajinta idan ana maganar mutane masu daraja masu girma to babu shakka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne mutum na farko da ake zanawa a wannan tsari bal mu a ganinmu ma kuskure ne ba ma daidai ba ne a ce har ana gwama waɗansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma a ce ya ɗara su ya fi su ai babu mu mukarana babu gwadawa ma a tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wane ne daga cikin halitta ko duk irin kokarinsa da girmansa da abin da ya yi da abin da ya taimaka ga rayuwar al'umma to bai kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu ma wata fuska ta yi mukarama amma da yake al'adar mutane ta gabata suna karanta tarihi suna bin bibiyar manyan mutane don su ga irin abin da suka yi don su ga irin kokarinsu da himmarsu da dagewarsu don su koyi da abin da waɗannan mutane suka aikata ko su ma za su samu daraja irin haka a rayuwarsu to da wanda muke cewa girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ƙasaitarsa da darajarsa ta ɗara kowanne mai daraja ta wuce girman wani mai girma saboda haka babu ma wanda za a zo da shi a kwatanta shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli rayuwarsa a cikin yadda yake tafiyar da ita ka kalli ɗabi'unsa ka kalli yadda yake tafiyar da halayensa da yake mu'amala da jama'a da kuma yadda ya tafiyar da addininsa to za ka gane cewa babu wani mai haske wanda za a kwatanta haskensa da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasken kowa yana dishewa hasken kowa yana dishewa idan an kwatanta shi da hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani malami da yake magana a kan hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma darajarsa da falalarsa da irin alkhairin da ya zo da shi ga al'umma yake cewa da huda fahtazzatin duniya lahu farahan wa zalat dawlatul ijrami an haifi shirya wato an haifi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda duniya ma sai da ta yi farin ciki da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma daga wannan lokaci daula ta kafirci daula ta zalunci ta gushe tun daga lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa daula ta addinin musulunci kun san irin rayuwar da ake yi a wancan lokaci rayuwa ta jahiliya rayuwar da mai karfi shi ke da shugabanci shi ke da iko sai ya danna duk wanda yake so ya taka duk wanda ya ga dama babu mai iya hana shi babu mai iya taka masa wato birki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya kafa daula ta addinin musulunci zaluncin da ake yakau al'amarin da ake na barna ya kushe wa zulmu walla ma lahu min raj'ati wal adlu aqbala mufradal a'lani malan yace zalunci ya juya ya kau da baya baya baya iya samun wani fage na dawo yayin da adalci ya fuskanto yana daga tutarsa yana daga wato tutarsa don an nuna cewa adalci na addinin musulunci ya bayyana ya kafa a doron ƙasa saboda haka ya kashe dukkan wani aiki na zalunci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwansa ya kai wanda jahilci kuma ilimi ya bayyana haske ya zo ya haskaka kowanne irin duhu da ilimin alkur'ani da ilimin sunan Ake sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da ita irin abubuwan da ake na jahiliya kamar binne 'ya'ya ƙanana da rasu kamar yadda ake korar mutane daga gidajensu to duka wannan da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya kau domin adalci ya samu shirya ta samu saboda haka mutane suna cikin walwala suna cikin ni'ima suna cikin murna da zuwan addinin Allah addinin musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dukkan zukata a wannan lokaci sun ɗanfara sun karkata zuwa ga nuna ƙauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun haɗa ƙarfinsu sun haɗa kansu wajen biyayya gare shi da kuma yin da'a ga dukkan abin da ya zo da shi saboda ka yi uwa musulmi idan muka koma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka karanta shi kamar yadda ya zo a littattafan tarihi daban-daban to za mu samu darussa masu yawa zan samu darasi a kowane irin fage na rayuwata kai ma za ka samu darasi daga tarihinsa a kowane irin fage na rayuwarka abin da ya shafi tafiyarka ta duniya za ka samu abin da za ka yi koyi da shi a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi ka na duniya nan ma za ka samu abin da za ka yi koyi da shi a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka samu ƙarfin imani za ka samu karfin aƙida wanda za ka yi koyi da shi daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka samu ilimi za ka yi koyi da aikinsa za ka yi koyi da ɗabi'unsa da kuma halayensa na gari waɗanda ya zo da su ya karanta da su wanda har ba a wani hadisi yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal af'al an aiko ni ne kawai dan na cika manya manyan ɗabi'u dan na koyar da halaye na gari to saboda haka ya uwa musulmi yana da matukar muhimmanci gare mu lallai mu koma mu karanci tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga littattafai na tarihi waɗanda suka shafi rayuwarsa da halayensa da ɗabi'unsa da ijtihadinsa cikin ibada akwai manya akwai ƙanana kuma an fassara su zuwa harsuna daban-daban in ma ba iya karanta su da larabci to za ka iya karantawa da hausa za ka iya karantawa da turanci za ka iya karantawa da yarbanci za ka iya karantawa da sauran yaran ruka iri-iri waɗanda aka yi wannan aiki zuwa gare su to saboda haka ya bayan Allah idan aka karantar da mutane tarihin manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ingantaccen tarihi to babu shakka wannan zai kwaɗaitar da mutane su koyi da halayensa su koyi da ɗabi'unsa su koyi da maganganunsu domin za su samu shirya daga abin da ya shafi rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi sallam, da wannan za a dawo da halaye na gari waɗanda suka gushe da wannan za a koyar da ɗabi'u na ƙwarai waɗanda ake yi farkwana da su amma abin tausayi abin mamaki sai ya zama mutane sun ƙauracewa tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam an ƙauracewa yayaye rayuwarsa ba a karantawa ba a bibiyar wannan tarihi sai dai wato idan wani lokaci ya zo irin wannan a irin wannan wata to shine za ga a waɗansu gurare an tara mutane ana karanta kasidu ana karanta waƙoƙi ana nufin bayani na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da abin ya tsaya a haka a irin waɗannan majalis to da za mu iya cewa bid'a tana da sauki amma a yanzu bid'atul maulid ta kai wani irin matsayi wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin al'amarin bincinewa ne gaba ɗaya ga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fito na fito ake yi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a irin waɗannan majalisu na maulidi da ake girka su a gurare daban-daban a garuruwa daban-daban a unguwanni daban-daban ina da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da zai ce yana ƙaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba zai kiyaye sallah akan lokacinta ba wanda kaɗan daga cikin bidiyo'i da kuma batan da ake a irin waɗannan gurare na bukukuwa salloli na farilla ma ba a kiyaye su ba a yi su akan lokaci wanda ma ya yi su bayan lokacinsu ya wuce to wannan yana ma da dama dama kenan amma waɗansu kwata-kwata sallolin a wannan yinin ma ba sa yi su amma kuma mutum yana cewa yana da awa ta kiran ko kuma ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya uwa musulmi ku sani cewa kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya gare shi da kuma koyi da abin da ya zo da shi ba shi a zauna ana karanta waƙoƙi ba ba shi a zauna ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye ba a'a wannan duka abubuwa ne waɗanda aka ƙirƙiro da su na bid'a ba sa cikin karantarwarsa ba sa cikin karantar wasa habbansa malaman farko na wannan addini ba su san da wannan Ta to saboda haka irin waɗannan mutane sun bar asalin abin da ya kamata su rike suka rike wani abu wanda ba shi ne ba muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya shirye da mu kuma Allah ya gyara mana ɗabi'un mu da halayen mu akwai ma wani lokacin da zaka samu waɗansu sun manta da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba su san tarihinsa ba ba su karanta abin da ya zo game da rayuwarsa ba amma idan ana maganar halaye na kwarai to sai ka ji suna da bakin wato da za su yabi kasashen turai su ce ai a can ake adalci a can ake kaza a can ake kaza a can aka zo da kaza amma an manta da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo da adalci ga wannan duniya shi ne wanda ya zo da hanya ta shirya wanda dukkan abin da yake faruwa a yanzu na zalunci da yaƙe-yaƙe da abubuwa na barna da ake yi duka an fada cikinsu saboda kaucewa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na tabbata yau idan da za a sakar wa mutane mara fi koyi da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to da rigingimin da ake ciki sun kau yaƙe-yaƙen da ake ciki da sun gushe domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai ya zo da tsarin da zai tsamar da duniya daga abin da take ciki na bala'i da kuma masifa iri iri saboda ka yaɗa kuma musulmi a halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu abubuwa da yawa waɗanda za a yi koyi da su kuma za a samu halaye na kwarai na gari waɗanda ake bukata cikin kowane irin al'amari na rayuwa saboda idan muka koma muka buɗa shafuffuka na tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa shi mutum ne mai tawazu mutum ne mai kaskantar da kai wanda bai zo don ya bautar da mutane ba bai zo don ya nuna kasaita ba bai zo don ya tutiya ba bai zo don ya alfahari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tawazu mai kaunar Allah tabaraka wa ta'ala mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron Allah sa saboda tsantsenin biyayyarsa ga Allah ɗaukake sarki idan yana sallah ana jin wani irin kugi a cikin a cikin kirjinsa kamar idan kamar kugin da ake ji lokacin da aka saka ruwa a cikin tukunya aka ɗora shi a wuta yana tafasa irin wannan ƙara ta tafasa da ruwa yake yi to haka ake ji a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah wato kenan yana kuka saboda biyayyarsa ga Allah da ɗa'arsa ga mahalicinsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da mafi kankanta daga cikin mutane wato ma'ana mutum na baya mutum mafi kankanci wajen daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya raina shi baya wulakanta shi baya muzanta shi annabi yake kama hannunsa ya zama abokin tafiyarsa abinda shugabannin yau ba sa iya aikata maki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗebe kewa ga wanda yake cikin talauci daga cikin sahabansa wato idan ya san cewa wani yana cikin kunci yana cikin damuwa to maki sallallahu alaihi wasallam baya kau da kai a'a yana kokari ya ga yaya zan kawar da bakin cikin mai bakin ciki yaya zan kawar da damuwar wanda yake cikin damuwa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya rungumi kowa a cikin sahabbansa mata sun kasance tare da shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda maza suka kasance tare da shi mawadata da fakirai suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yara da manya duka suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kowanne irin nau'i na mutane ya zauna da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma annabi alaihi salatu wasalam ya yi mu'amala da kowa yadda ya kamata ya yi mu'amala da fakiri irin mu'amala ta girmamawa da ya kamata a yi masa ya yi mu'amala da masu mulki su ma ya girmama su irin girmamawa da ya kamata a yi musu ya yi mu'amala da masu dukiya ya dace da abin da ya kamata a yi musu haka da ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance wajen mu'amala yana mu'amala da kowa da irin abin da ya dace da shi na girmamawa da mutuntawa da taimakawa da daidaitewa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya share hawayen masu kuka kuma ya kama hannun waɗanda suke cikin talauci da damuwa domin ya taimaka musu domin ya agaza musu ya fitar da su daga cikin hali na kunci da suke ciki Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera lalle kuna da abun koyi mai kyau game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kuna da abin da za ku koya daga ɗabi'unsa da halayensa da yadda ya mu'amalarsa amma wane ne zai zama mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake kwaɗayin samun lada a gurin Allah kuma yake kwaɗayin samun aljanna a ranar tashin kiyama kuma ya zama yana ambaton Allah ambato mai yawa saboda ka yan uwa musulmi a kowanne irin yanayi a kowanne irin hali muna da abubuwan da za mu kwaikwaya daga tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauki sahun shugabanni to shugabanni za su koyi wato daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam za su koyi wato himma ta kwarai da kuma azama akan yin duk wani abu da aka yi niyyar yinsa kamar yadda Allah ta'ala yake ce masa faiza azamta fatawakkal ala Allah a duk lokacin da kai niyyar wani al'amari to kada ka ja da baya kada ka fasa kada ka ja da baya kada ka yi rauni a'a ka ci gaba da abin da ka sa a gaba wanda za ka aikata kuma ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan kai shugaba ne za ka samu irin wannan kyakkyawan hali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam himma ta kwarai dagewa akan aiki cijewa akan duk wani abin da aka sa a gaba a gara da an yi shi ba tare da an yi rauni ba ba tare da an yi kasala ba masu wa'azi da karantarwa da kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su ma suna da abubuwa da dama da za su koyi da shi daga tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin za ki koyi wato rahama da tausayi da kuma hikima a cikin da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ce masa ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan da ka mai wa'azi zai samu irin wannan tarbiyya daga tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ya kira mutane ya shigar da su addini ya ya mu'amala da su wajen kiransu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan duka akwai darussa masu yawa ga wanda yake kira zuwa ga Allah kuma ya rike wannan ya zama hanyarsa to sai ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma kai alƙali ne mai hukunci ne tsakanin mutane to kai ma za ka koyi hukunce-hukunce na adalci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka nan kuma iyaye da malamai da sauran masu aiki a fagen tarbiyya nan ma akwai abubuwa masu dama da za su koya daga tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ka yaya tarbiyyar yara yaya yi mu'amala da su yaya ya tausaya musu yaya ya rungume su duka akwai waɗannan abubuwa da dama a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai da iyaye za mu samu abin da za mu koyi da shi na yadda za mu yi tarbiyyar 'ya'yanmu yadda za mu yi tarbiyyar almajiranmu yadda za mu yi tarbiyyar ɗalibanmu duka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan ba ya karantar da mu a cikin tarihinsa saboda haka yana da matuƙar muhimmanci kowa da kowa a cikinmu ya koma da tattafan tarihi ya ga cewa lalle ya rabauta da wani abu na yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rayu ya yi tafiyar da rayuwarsa domin mai koyi da shi a cikin wannan idan kuma kai ɗan kasuwa ne to nan ma za ka samu abin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin za ka yi koyi da gaskiya za ka yi koyi da amana za ka yi koyi da hali irin na tausayawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi annabi ya saya ya sayar kuma ya yi mu'amala da mutane saboda haka za ka yi koyi da irin ɗabi'unsa na gaskiya da amana da tausayawa ga abokan mu'amala to haka ne za ka ga kowane nau'i daga cikin nau'o'in mutane za mu samu abin da za mu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan muka yi haka to sai mu kasance a cikin rayuwa mai amana a cikin rayuwa ta aminci a cikin rayuwa ta jin daɗi a cikin rayuwa ta ci gaba domin abin da yake faruwa a yau na kuncin da muke ciki a kowanne irin fage a fagen siyasa a fagen tattalin arziki a fagen zamantakewa a fagen tarbiyya da sauransu duka waɗannan bala'o'i duka waɗannan masifu wallahi sun same mu ne domin mun yi nisa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai buƙatar nina na gyara halina na koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka gyara ɗabi'unka kai koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya haka idan muka yi wannan to shikenan za ka ga komai ya gyaru al'amura sun yi kyau kuma komai ya tafi a akan tsari ba tare da ana samun idan damuwoyin da muke cikin su a yau ba saboda ka yi uwa musulmi babu wanda zai gyara mana halin da muke ciki sai mu da kanmu mun gyara ɗabi'unmu mun gyara halayenmu mun dawo mun bi karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala baya canza halin da mutane suke ciki sai idan su mutanen sun canja da kansu yanzu shi ana maganar fuskantar al'amuran siyasa waɗanda ake fuskanta nan da ɗan wani lokaci kaɗan mai zuwa insha Allah ta'ala za a yi zaɓe kuma ana kuka da zalunci ana kuka da rashin adalci ana kuka da abubuwa iri daban-daban to don ba za mu gyara ba domin abin da yake faruwa na zalunci da barna a kowane irin fage na rayuwa daga cikinmu ake yi daga cikin mu ake aikatawa saboda haka idan babu mai yi to dole a yi adalci idan babu mai zalunci to dole a tabbatar da gaskiya a inda take to saboda ka ya uwa musulmi ba za mu samu sauyi ba sai mun canja halayenmu sai mun canja ɗabi'unmu sai mun koma mun yi koyi da yan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zama abu mai muhimmanci gare mu mu koma mu karanta tarihinsa mu ga yaya ƙoƙarinsa yake a wajen ibada yaya ijtihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a wajen ibada yaya sallama aiki sallallahu alaihi wasallama take to sai mu koyi da shi wajen sallar shi muna nutsuwa cikin sallah muna kiyaye tsayuwarta muna kiyaye rukuninta muna kiyaye sujadarta muna kiyaye azkar waɗanda ake yi a cikin sallah to duk idan muka koma rayuwar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam muka ɗauki sallar shi muka ɗauki ibadar shi za mu ga yadda yake yi to mu ma sai mu koyi da shi cikin waɗanda kuma wato suke karanta tarihinsa to za su ga yadda zuhudin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake wato dangantaka shi da duniya alaƙar shi da san abin duniya duka idan ka karanta tarihinsa za ki gani wato shi ba mutum ne wanda ya sanya duniya a gabansa ba ba ita yake buri ba ba ita yake kwaɗayi ba ba ita yake nema ba saboda haka za ka ga yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu mecece dangantakar shi da abin da ya shafi san duniya da abin da yake cikinta to nan ma sai kai koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam kuma za ka ga yaya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a kan addinin Allah a lokacin da waɗansu manya-manyan al'amura na ƙalubale sun fuskance shi yaya ya yi yaya ya tafiyar da su wanda irin mataki ya ɗauka ya magance su kamar yadda a yau muna fuskantar ƙalubale da yawa muna fuskantar abubuwa iri-iri a cikin rayuwa waɗanda suke mana barazana wajen raba mu da imaninmu wajen kawar da mu da addininmu to wanda irin mataki muka ɗauka domin tabbata a kan addinin Allah ba tare da wata guguwa ta girgiza mu ba ba tare da wata iska ta yi gaba da mu ba wanda a yau kamar yadda na faɗi akwai ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke aiki wajen raba ka da tarbiyyarka a ka na musulmi ƙungiyoyi ne masu yawa a duniya a gurare daban-daban kuma suna kashe kudin kuɗi kwarai da gaske domin su ga cewa sun raba ka da imaninka sun raba ka da alƙur'aninka sun hana ka wannan sallah da kake yi abin da suke bukata kawai ko da ka zauna a musulmi to suna bukatar ya zamo kai musulmi ne amma a fatar baki sunanka ahmad sunanka muhammad sunanka ibrahim sunanka isa sunanka musa sunanka eh, eh, eh, gashi dai sunaye daban-daban musulunci to da suke bukata ya zama lam ya min al-islam illa ya zama lam ya min al-qur'ani illa rasmuhu wa lam yabqa min al illa isu ƙur'ani ya zama rubutu ne kawai amma ba a aiki da shi ba a tafiya a kan tsarinsa da shiriyarsa da dokokinsa shi kuma musulmi ya zama musulmi ne kawai a fatar baki amma ina musulunci a cikin ayyukansa ba to wanne irin mataki muke ɗauka domin mu ga cewa irin wannan yaƙi da ake mana bai ci nasara ba kuma mun tsaya akan addininmu to duka wannan ba za mu iya samun tsira ba sai idan mun koma da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga irin rukunsa da addininsa da kuma irin yadda ya fuskanci ƙalubale a lokacinsa menene ya kubutar da shi menene ya tsirar da shi to mu ma abin da zai kubutar da mu kenan ya tsirar da kamar da ya tsirar da sahabansa da waɗanda suka biyo bayan su saboda ya yi uwa musulmi akwai bukatar lalle mu koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu san wane ne wannan manzo wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga wannan al'umma bi abi anta wa ummi ya rasulullah wannan kalma ce wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke fadi ga ma'aishi sallallahu alaihi wasallam wato kamar kana cewa kai ne uwata kai ne ubana ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hakika annabi nuhu alayhi salatu wassalam ya yi addu'a da mutanensa a lokacin da ya ga wasu a lokacin da ya ga nisan su ga addinin Allah sun yi karɓar abin da ya zo da shi to ya musu addu'a na Allah ta'ala ya halakar su ga abin da ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayya ya Allah kada ka bar wani kafiri a doron ƙasa a lokacin addu'ar da yake nan ga kafirai waɗanda suka bijire masa to hakan ya faru kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'arsa ya halakar da su to amma kai ya rasulullah ba kai mana addu'a irin wannan ba da ka mana addu'a irin wadda annabi nuhu ya yi ga mutanensa to mu ma da mun halaka ya ma'aikin Allah an taka gadon bayanka saboda wulakanta ka saboda nuna bijirewa ga abin da ka zo da shi na kira zuwa ga Allah baraka wa ta'ala an take gadon bayan ka an zubar maka da jini a fuskar ka an karya maka har ka amma duk da haka baka ce koma ba sai alkhairi baka yi addu'a ta sharri ba sai dai addu'a ta alkhairi da kai a yadda ka ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ji masa rauni har jini yana zuba daga fuskarsa an jajjefe shi an yi masa abubuwa iri-iri an yi zo yana sallah an ɗauko mahaifar raƙumi an zuba masa da ruwanta da jininta da yake jiki duka gaba ɗaya ya zo da wannan addini na musulunci amma gaba ɗaya martaninsa ga waɗannan mutane shi shine allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya allah ka gafarta wa mutane na domin ba su sani ba inda sun san ni manzo ne inda sun san kimar abin da na zo da shi to da ba su aikata haka ba to kun ga wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan kenan daga cikin irin halayensa da kuma irin ɗabi'unsa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu a cikin masu koyi da shi ya sanya mu a cikin masu shirya irin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والفاجرين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ومشائكنا ومن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا شكرا وفي مصلاتي أديت تسروا عنك كفروا أتموا الصف في الأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الأكبر